يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد yanzu da muke magana yini ne na juma'a 24 ga watan dulhijja hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da tara ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha biyu mun taru ne a nan ba don komai ba sai don gabatar da wa'azin addinin musulunci wanda muka matake da hijabin musulunci domin taya ɗaya daga cikin ɗaliban wannan makaranta na darul hadisi salafiya murnan samun karuwan aure da ta yi mai suna halima muhammad balarabe da kuke malakabi da siyama za ta yi auren ne bakwai ga watan disamba shekara ta dubu biyu da biyu allah madaukakin sarki ya sa mata albarka ita da angonta umar musa adam allah ya zaunar da su lafiya ya sa albarka a cikin su gaba daya ya tabbatar da digarinsu a kan abin da allah kin sarki yake so ma yadda shi iyayen suna roƙon allah madaukin sarki su fofin shi da kuma sunayen shi kan Allah ya masu sakayya da dukkanin alkhairan da ya tattala na musamman yake saka ma waɗanda suka yi aiki na haihuwa da tarbiyya a irin wannan aiki da suka yi mai matukan tsada allah maɗaukin sarki ya azarta 'yan mata da zaurawa mazaji na kwarai su kuma waɗanda suke da auren muna roƙon allah maɗaukin sarki ya zaunar da su lafiya ya fahimtar da su junansu abubuwan da ke faruwa na rashin fahimta allah maɗaukin sarki ya daidaita tsakaninsu to in ba manta ba mala ya ɗauko mana bayani dalla-dalla dangane da sharaɗin hijabi da irin suturan da ya mace amma macen ba duka ba macen da take kafira macen da take fasika macen da take bin son zuciyanta ba da ita ake yi ba ana magana ne da mace musulma wacce ta yadda ta aminta cewa annabi shine abin koyinta ta yadda ta aminta da cewa ita baiwar allah ce ta aminta ta yadda da cewa ita musulma ce da ta shirya bin dokokin da allah maɗaukin sarki ya tsara a cikin addini to ko ba wani doka da mutum zai ba a cikin addini da ya ɗaran ma alkur'ani da sunna alkur'an nan da sunna ana fahimtar su ne a bisa fahimtar magabata na kwarai to duk macen da ta gamsu ta amintu cewa ita musulma ce to ita kaɗai ake ma wannan jawabi amma kafira wacce ta kafirce ma dokokin Allah muna kiranta da ta bar wannan kafircin ta shigo cikin addinin musulunci ta rungumi waɗannan dokoki domin samun tsiranta duniya da lahira haka musulman da take fasika ce ko mai bin son zuciyarta muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya dawo mana da ita kan hanya ta tuba daga tabarruci wasu da take yi ta gane cewa haɗari ne wannan abin da take gare ta duniyanta da lahiranta akwai barazana kuma dangane da tarbiyyar 'ya'yanta sannan ranar tashin alkiyama allah maɗaukin sarki zai mata hisabi sakamakon lalacewan da ta yi da kuma lalata al'umman annabi da za ta yi ta hanyar kwaikwayon miyagun ɗabi'un da ita ta ɗabi'untu da su allah ya kiyaye mun ji sharaɗi na ɗaya da sharaɗi na biyu a yau mala ya ce a sharɗa thalis sharaɗi na uku da lallai hijabi ko suturan ya mace musulma zai cika sannan ya zama shine suturan musulunci an ya kona safiƙan layashif ya zama tufafi ne mai kauri kar ya zama shara-shara wanda zai rika siffanta yadda jikinta yake kar ya zama tufafi ne wanda za a iya hangen irin suturan da ta sa a ciki don da yawa daga cikin kwakwai wacce za ta zo ta sa hijabi amma kana iya gane launin tufafin da ke jikinta har ma idan da wata za ta sa 'yan guntayen kaya ne a jikinta ta lallaba wannan abu da ta kira da sunan hijabi za ka iya gane cewa ga tsawon rigan kuma ga gajartanta ga hannun rigan ga kaza da kaza wannan ba hijabin musulunci ba ne ko da ko yana jan ƙasa in dai ya zama wannan hijabin nata ya shifu mun fahimci wannan ya shifu yana suranta yana siffanta yadda jikinta yake fatan jikinta ko irin sitaran da ke can ciki yake to ba hijabi ba ne dole hijabi sai ya zama safiƙan mai kauri ne wanda ko an kalli jikinki ba za a iya gane tudun hannunki gwiwan hannunki in kin duka ba za a iya gane wani bangare daga cikin bangarorin jikinki ba wannan shine hijabi al-islami mala ce li'anna sitara la ya ku illa bihi saboda sitara bai taba zama sitara su ya cika wannan ka'idan wa amma ashifa fa innahu yazidul mar'a al-fitina saboda hijabin da ake iya ganin jikin mace ko sutaran da ake iya hango jikinta ta wajen wannan sutara ba abin da yake ƙara ma 'ya mace zai fitina wazina kuma shi kan shi wannan kwalliya ne da ya kamata ta mijinta daga ita sai shi wa fi zalika ya kulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da wannan ne annabin rahama yake cewa sayakunu akhiru ummati nisa'an ƙarshen al'umma na can ƙarshe dab da tashin alkiyama za a samu wasu mata kasiyatin ariyat ga su da tufafi amma tsirara suke ala hinna ka matil buhut kansu yadda kika san tozon raƙumi mun gano wannan da kyau ko ma'ana sun yi kitso ne sun cika gashin an fitar da yanayi ne a wannan abin da kuke cewa famin ne ko shampo ne an kona kai ana san akwai kwaye turawa ana waye ana waye duk za su yi annabi ya ce irin waɗannan mata fa inna hunna mal'unat waɗannan su ne tsinannu da allah maɗaukin sarki ya la'anta ya nisanta su daga rahama shi yasa abubuwan nan da kakaran nan ke yi ake samun wasu jabun musulmi kai masu rauni a cikin zuciyar suke kwaikwayo wallahi ki kyamaci wannan abun ki tsere ma wannan abun don ki tsira da imaninki a wani hadisin annabi yake cewa layi da hulnar janna waɗannan irin mata ba su ba shiga aljanna wala ya yajidna rihaha kuma ba za su ji ƙanshin aljanna ba wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza annabi ya ce ƙanshin aljanna ko kafin mutum ya cimma inda aljannan take yana jo ta tazaran tafiyan shekara kaza da kaza shafiyan shekara dubu shekara ɗari biyar a wani ruwaya mun wani wannan da ke ku baiwar allah tsakaninki da allah daga sa tufafi ki ja kanki tsinuwar allah daga sa tufafi ki zama daga cikin waɗanda ba za shiga aljanna ba daga sa tufafi manzan allah ya nisanta ki daga cikin al'umma masu mai biyayya to ran tashin alkiyama ki tashi dawa malam ibnu abdulbar ya ce manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana nufin mata ne waɗanda yalbasna min thiyab suke sanya tufafi ashe'un khafif tufafi gashi nan shara-shara alladhi yasiffu wa la yastiru wanda yake siffanta komi nata bai sitarce ta fa hunna kasiyatin bilismi ita dai a cewanta ta sa tufafi na suna na fatan baki amma ariyatun fil haqiqa amma a haƙiƙan yadda al'amari yake tsirara take mun gano wannan da kyau ko tsirara take haka ummu alkama yar abi alkama ta ce ra'at hafsa binti abdurrahman bun abi bakarin dakhalat ala aisha ta ce ra'aitu hafsata ga hafsa yar abdurrahman yar abubakar ta shigo wajen sayyida aisha allah ya kara mata yadda wa alaiha khimarun Rafik ta sa irin wannan hijabin da kuke wanda yake shaka-shaka shara-shara wanda ya suffu kun gane wannan da kyau ko za ka iya gane duk wani tudu da gangare da kwari da waya na jikin mace tsaf ba abin da yake ɓoyewa za ga tufashi hijabi ne aka yi wai ana ce wai yana shakin duk in jikin ta kada zai kada kuma zai biya manne da jiki haramun ne mace ta sa wannan kina sa shi mala'ikun Allah sun dinga jeren giyan ne maki albarka kenan Allah na fushi da ki abubuwan ki na ƙara rikicewa amma ke an taba ke cewa na sa hijabi ga wani hijabi da ake yayi gashi dogo har kasa amma sai biya manne da kwana kwanan jiki gaba daya haramun ne macen da ta yarda da Allah ta sa wannan mun gano wannan da kyau tufafin karuwai ne wannan Allah ya kiyaye wannan hijabi ya shifu yana bayyana jikinta aisha ta fizge shi ta yayyaga shi wa ta ce amma ta alami na ma an zalallahu fi sotin nur ke ba ki san abin da Allah ya saukar a cikin sotin nuri ba ayin da makaranta a jiya sai ta ɗauko wani sabon hijabin sai ta bata mun gano wannan da kyau ku haka ake yi in kin ga wata ta sa hijabin da ya saba mana shari'a in kina da hali sai ki canza mata da wani ki mata nasiha ta ji tsoron Allah an abdullahi ibn abi salama anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kasanna nasa ibatiyun sayyidina umar ne ya ba mutane tufafi da ake zuwa da shi daga ƙasan misra saƙan ƙiftawa ne suka ce kamar lensi haka yake amma da ya ba su ya ce kada wanda ya ba matan shi ta ɗinka kai kai amfani da shi faƙala rajulun ya amiral mu'minin sai wani ya ce ya kai sarkin mu'mini ni ko na riga na ba mata ta hata ɗinka fa aqbalat fil bait wa adabarat ga ta kai ta komo a cikin gida falam arahu ya shif amma ban ga alamun jikinta a waje ba faƙala umar in lam yakun ya shifu in ba share-share ne da za a iya hangu kalan tufafinta ko kuma fatan jikinta ba fa innahu ya siffu a yana siffanta jikin kana iya gane ga dantsanta kana iya gane ga korin wuyanta kana iya gane ga tudun nonuwanta kana iya gane ga kaza kaza da kaza da kaza nata ko da ba a gani amma yana siffantawa to ba hijabi ba ne kayan 'yan iska ne wannan kuma da ce kai namiji aka ba kasa amma ita katta suke da sashi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko amma in kika ji kina sha'awar irin waɗannan ko abin da ke alamtawa shine kin samu rauni na cikin imaninki kuma akwai alaman sha'awa da ƙaunan fasikanci shi ke sabbaba wannan allah ya shiryar da masu sa irin wannan tufafi su bari su komo su sa tufafin musulunci domin su tsira daga tsinuwa da kuma tabbatuwan cewa suna daga 'yan wutan da annabi ya yi isharar cewa ƙarshen duniya suna tafi a shartar rabe sharaɗi na hudu da lallai hijabin musulunci sai ya cika an ya kuna na gaira dayyak ya kasance hijabi ne mai faɗi ba kuntatacce da ke mannewa a jiki ba mun gane wannan da kyau ko irin wannan hijabi na roba da kuke sawa ya bi jiki diya manni ya haɗe da jikin mace yana nuna kowane tudu da gangare na jikinta wannan haramun ne mun gano wannan da kyau ku ko da mai kauri kika sa to su ya zama mai faɗin gaske ne kuna fahimtar wannan da kyau ku yadda za ki ta bulumbulun ɗinki a ciki wanki gaba ɗaya kasance a tsakiyar hijabin ne in ba kina son ki zama macin kirki da za ki zama cikin waɗanda za a haɗa ki tare da mata da 'ya'yan manzan Allah mun gano wannan da kyau ko to shine sai yake cewa ghairu dayyiq fa yasiffu shay'an min jismiha in ya matse ta ya kuntace jikinta to zai rika siffanta yadda jikinta yake kuma haramun ne ya mace ta sa hijabin da zai rika siffanta jikinta malai ce annal garda min thawb man faga tufafi inna ma huwa raf'ul fitna shine ya kauda fitina wala yahsul zalika illa bil fadfad bayan da za a yi a ce tufafi ya ko shika wannan su ya zama mai faɗi ne wasi'un mai yalwa amma addayak mala ya ce amma addayak wanda ya zama kuntatacce ne fa innahu in satara launar bashara in ya zama ya suturce launin fata da irin kalan tufafin da kika sa fa innahu ya siffu hajimu jismiha wannan zai suranta yadda jikin ya macen yake aw ba'dahu ko bangaren shi wa yusawwiruhu fi a'yunar rijal ya rika siffanta yanayin yanda jikinta yake ga maza wa fi zalika min al-fasadi wa da'wati ila ma la yakhfa malai ce bannan wannan da kaiwa zuwa ga abubuwa na banna wanda bai siffantuwa wannan kowa ya san shi ina fata mun gane wannan da kyau usama dan zaid ya ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bashi riga irin wancan da Umar ya raba wa mutane mai kauri ne wanda shi ma annabi dihiyatul kalbi ya bashi to shine faka sauta ya yace sai je na ba matata kwana biyu sai annabi ya ce malaka lam talbasul kibtiya a ya na gaba ka sa wannan riga na ka mai tsada ba kibtiyan da na dauka na baka ba sai shi usama ya ce ka sauta ti ai matata na ba ta sa kun gano wannan da kyau ko to sai annabi ya ce murha faltaji altahataha galala ka umarce ta kafin a ɗinka a samu shafi a cikin wannan mai kauri a rufe sai kasance wannan kwalliyar da za ta maka a gida ba a hango jikinta hatta tufafin da za ki sa a cikin gida kin ga an umarce ki da wannan amma sai ga mace ta je ta sai material da kuke cewa fanɗarin ta tsirara ta sa wushi ta sa hijabi duk sai zama aikin banza ne iska na kaɗawa ya daki jikinta sai hijabin gaba ɗaya sai ya biya manne a jikinta komi sai ya siffanta mun gano wannan da kyau ko me amfanin wannan tufafi kina musulman da kike son ranar tashin alkiyama ki tashi ki sha ruwan alkausara ki je ki sha ruwan tafkin manzon Allah manzon Allah ya ce ma Allah wannan tawaci alkur'ani ya ce a bada cetonki azumi ya zo neman cetonki a waye gari kina irin wannan tufafin da Allah ya ce tufafi ne na yan wuta tsinannin Allah anya qur'ani da hadisi sun maki a tasiri kuwa yawar Allah ki shiga taitayinki ina fatan mun gane wannan da kyau shi ne annabi ce ina jin tsoron kada wannan tufafi ya rika suranta gabobin jikinta kai mata wannan umarnin al shafi'i Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda ce wa in salla fi kamisin shifu anhu in namiji ya sallah da tufafin da yake nuna kwarin jikin shi yake siffanta jikin lamtaji sala salat sallan ta yi ba mun gano wannan da kyau ku ana ganin jikin shi bai yi ba fa in sallah fi kamisin wahidin ya siffuhu walam yakshif amma in yi sallah da tufafi ɗaya da yake siffantawa amma bai yaye an ga jikin ba karihitu lahu yace ina kyaman wannan wala ya tabayyana anna alaihi adatu salah a nan ban ganin lalle sai ya sake amma dai sallan tana cikin hadari mana ya ce walmar a tafi zalika shaddu halan minar rajili to mace kenan yanayin ta fa yafi tsanani sama da namiji idan sallar fi dar'in wa himarin da mace za ta sa doguwar riga da hijabi ya sifuha amma kuma yana siffanta jikinta mun gano wannan da ke ko hijabin ana ganin kalan yanda a tamfanta ko leshinta ko shaddanta ko menene ta sa a ciki malam ya ce wa habbu habbu ilayya Allah salli illa fi jilbab fawqa zalika ya ce bai halatta ba in ma kin sa hijabi mai wannan sai kin samo jilbab irin na musulunci wawa keke ki zo ki daura kan shi wata sai ta zo da da irin wannan abin da kuke ce ma after dress wai sai ta sa wai za ta yi addini da wannan matan musulmi su sa wannan kayan baccin wai suna yawo da shi a gari in an taba ta sai ce wai ta ga matan larabawa suna sawa laraba na tun ajiye ma ya gaya mana ai sun gama lalacewa su suna kwaikwayon turawa ne su yau su ake a ce sun zama turawa wannan shine su ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa ku ji tsoron Allah ku daina wannan malai ce wani ma yi husni iradu huna isti'inasan ma rawahu an ummi ja'afarin binti muhammad bin ja'afar malin ya ce cikin abin da ya kamata ya dace a ce a kawo shi a cikin wannan bayanin anan shine abin da aka ruwaito daga ummu ja'afar yar ja'afar mun gano wannan da kyau ku a cewa fatima yar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta ce yake asma'u irin abubuwan da mutane suke yi gaskiya yana bata mara shine ma yas na ubin nisa irin yadda ake wa mace in ta rasu an yi tara alal mar'ati tauban fa yasifuha gawa ce fa ta mace sai a sa mata likkafanin da ake iya ganin kwarin jikinta to sai asma'u ta ce mata zo ki ga yadda ake likafani zo ga yadda ake na gani a kasan habasha sai ta ɗauko kaban dabino sai ta ɗauko yadi ta lullube shi rijib sai ce kalli yadda ake yi in na rasu abin da za a yi man kenan sai ta ce mata ma ahsanu haza wannan ya yi kyau wa ajmaluhu kuma abin ya bada sha'awa sosai ta arufu bihil mar'atu minar rajuli yanzu aka yi ma wannan zaki iya gane namiji aka sa malkafa ko mace duk jiki ya rufe rijib sai shi to in na mutu da ke da aliyu nake son ku yi man wanka kada wanda ya shigo wajena ga yanda nake so ga yanda nake so ga yanda nake so ga yanda nake so jama'a gawar mace ma ana son a yi mai sitara sitara na mutunci ba sitara irin wannan na keta alfarma ba ya mace mai mutunci mai daraja raba jikin da take yi amma wacce take da ɗabi'a na karuwai mai tallan kanta to ita ne take waɗannan abubuwan an sha siffanta ku da cewa misali mai tallan kwai ne ɗaya kwan ya ɓare ɗaya kwan kuma bai ɓare ba idan kin tashi siye ɓararren da ake siya ko wanda ba riga an ɓara kwansan shi ba irin wannan abubuwan da suke kenan kuma duk macin da ka ga mata kallon keke da keke baka da sauran bukatan ta kan wani abubuwa sai dai fasikai yan uwanta su bukace ta na fasikanci na wannan lokacin amma a bukace ta bukata yar na zaman da kewan aure ba wanda zai bukace ta a haka jama'a mun gano wannan da kewa ko sai dai yan uwanta fasikai shi ne ce lura ka gani wannan fa Fatima ce yar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadda take ganin wannan abin da mata ake masa a matsayin sun mutu gawa tana ganin abu ne mummuna to ina ga kuma irin yadda mata a yau masu rai da dokokin Allah ke gudana a kansu a wannan zamanin mun gano wannan kyau ko mala ya ce yalbasna min hadhihi thiyab adayqa za ga sun sa irin waɗannan tufafi masu matsa jiki allati tasiffu wanda suke suffanta kaga kwibin mace na bayyana karara tana tafiya kana ganin tudun duwawunta a waje karara ba wani ita ma haka take wata fasikan in ta nisa sai ga ta kama hijabinta a gaba ta kara matse jikinta tana yi tana waiguwa wai mazan da ke zaune a wancan bencin wai ko sun lura da ita kun gano wannan da kyau wai ko sun lura tana wucewa daga kana kallon dantsanta yana fitowa karara kana ganin ko ina daga cikin jikinta mala ya ce matan da suke wannan liyas ta liyastaghfiran Allah ta'ala lalle su roƙi gafaran Allah wal tubna ilaihi su tuba zuwa ga Allah wal ya na qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma su tuna maganan annabi da ya ce alhaya'u wal iman ƙurina. kunya da imani an gwama su ɗaya ne haka jami'an fa'iza rufiya huma rafa al'akhar ana rasa ɗaya an rasa ɗaya kina rasa kunya wallahi ki rasa imani ba ki da imani ne ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa alhaya min iman duk wacce ta san tana da wannan ɗabi'an ita karan kanta ko yar da ta haifa ta yi marmaza ta dakatar da wannan abun kannun ku mata ku tabbatar ba sa yi musamman waɗanda suke jami'o'i da kwalejojin ilimi ku ji tsoron allah game da abin da kuke yi ku ji tsoron allah wallahi ba burgewa kuke yi ba mu yi wa allah maɗaukin sarki zai bunƙasa al'amarin ki ko na 'ya'yanki a ce mutane suna ba da labarin irin halin da kike me amfanin wannan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wallahi ba ma sha'awan ɗabi'un kafirai ba ma sha'awa kwata-kwata addinin mu ya hana to dan me kike sha'awar irin waɗannan abubuwan kina son makomanki da su ya zama iri ɗaya to ki bari Allah ya taimake ki wajen bari ashartul khamis sharaɗi na biyar daga cikin sharaɗin da lalle sai ya cika ne zai zama hijabin musulunci da ake son musulma mai ƙaunar annabi ta sa irin shi Allah ya kuna mubakhiran kada tufafin nata ya zama an sa mai turare mutayyiban ko dai turare na hayaki ko kuma turare na fesawa bai halatta in za ki fito waje ko kin sa hijabi irin na musulunci kuma ki sa turare ko da na jiki ne wanda kai tsaye kanshin shi zai iya hudo jikinki in kin wuce waɗanda ke gefe sarƙa ji ko kafin ki iso iska ya ɗibo wannan turaren ya kai saƙon ga nan tafi a haka musulunci bai halatta ba hijabin musulunci bai halatta mace ta mai haka ba malai ce li ahadis alkathira saboda hadisai masu yawa wanda ke hana mace dangane da sanya turare iza kharajna min hinna muddin za su fita daga gidajensu na nahnu sokul an dai masu ma da homin ha malai ce ga hadisai wanda kaɗai suka inganta daga ciki su ne za su kawo hadisin farko da malai ya fara kawo mana a nan abu musa al-ash'ari ya ruwaito manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ayi mamra'atin istatarat duk macen da ta fesa turare famarrat ala qaumin liyajidu min rihaha saboda mutane su san ita yar gayu ne ta sawo turare mai tsada fahiya zaniya wannan mazinaciya ce za a rubuta mata zunubin fasikanci ita fasika ce wannan manzon Allah ne yi magana kankat ba wai zinal farji a za a rubuta maki zunubin zina mai amfanin wannan me amfanin baɗa ba rai hadisi ne biyu hadisin zainabu ne ta ce lalle manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce iza kharajat ihda kunna ilal masjid duk sanda ɗaya daga cikin ku ya koma ta za ta fita ta je masallaci fala ta ƙariban na teban kusantan tarare ma katta suke ta yi mun gano wannan nake kyau ko sai ga ustaziya tun daga rabin kilomita tsakaninka da ita ƙanshin turarenta har ya zo ya buɗe ka haka take yawa bulumbituwa take tiya a cikin gari da tarare tana ta watan gareriya in ta ji tararen yi kasa sai ta bara jakanta kawai sai ta cafko tarare fi ta kara fefesa a abu ne sai da tarare wanda za a fesa a wuya wanda za a fesa a hannu wanda za a fesa a cikin jaka wanda za a fesa a kaza daban-daban iri-iri to kin ji ki ba masallaci za ki ji ba ko ina za ki annabin rahama ya hana mun gano wannan da kyau ku amma in a gida ne ki fesa turare mai gida ya ji abin ba dama yawwa allah ya maki albarka an haka kike yi allah ya shiryar dum hadisi ne gaba abu hurera allah ya kara mashi yadda ya rute ya ce manzon allah ya ce ayi mamra'atin asabat bukhuran duk macin da ta sanya turare fala tashhad ma'ana al-isha'il akhira kar ma ta sake ta zo masallaci sallan isha'i kar ta kuskura ma zo masallaci mun gano wannan da kyau ko mala ya ce an musa bin yassar an abi horera an namra'atan marar bihi ta'atiya ta'asifu wata mace ce ta zo wuce malam abu huraira kanshin turare na ta tashi faƙala ya ce ya amatal jabbar ya ke baiwar allah almasjid turidin masallaci ki je Khalid na'am ta ce kwarai da gaske ya ce a'a tare da wannan turare da ke tashi sama ta ce alhamdulillah kwarai da gaske sai ce farje e fagatasili ki koma ki wanke wannan turare fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul ce domin ni naji annabi yana cewa ma min imra'atin takhruju ila masjid babu macen da za ta fito zuwa masallaci turare na tashi a jikinta fa yaqbalu Allahu minha sala Allah karba sallan da ta yi hatta tarja ila baitiha fataktasil har sai ta koma gida ta wanke wannan turaren malice ku kalli wannan hadisan don allah irin saƙon da hadisan ke kunshe da shi mace ce ta sa turare za ta masallaci shin za ta je neman lada ne ko ku neman zunubi lada za ta je nema sai aka ce ko ta je ta yi sallan ma sallan nata ta yi ba hasali ma inda wani ninya na musamman ta sa to za a rubuta mata zunubi zunubi na musamman irin zunubin fasikanci ina ta mun gano wannan da kyau malu ya ce wa sababul man min abin da ya sa aka hana sanya wannan turare wadihun abu ne a fili wa huwa ma fihi min tahriki da'iyati shahawa saboda tarare na daga abin da yake motsa sha'awa mun gano wannan da kyau ko malu ya ce wa qad alhaqu bihil ulama ma fi ma'anahu malu ya ce yana daga ciki mace za ta zo masallaci ta sa kyawawan tufafi masu ɗaukar hankali ta zuba kayan kwalliya ta sa zubuna. tana tafiya waɗanda zai ja hankali ta irin fita na musamman kuma fitan da zai zama akwai cuɗanin maza da mata a nan ma an hana ta ina ba ta mun gane wannan da kyau to malam ya ce in ya zama an hana mace wannan aiki da sa turare irin wannan zuwa masallaci to yaya ko za a yi magana kenan ga wacce take nufin da je kasuwa ko tana yawo a cikin gari la shakka annahu ashaddu huruma wannan haramcin nashi ya fi tsanani wa akbar kuma ya fi girma ithman wajen irin zunubin da za a rubuta mata in za ta masallaci ta sa tarare za a rubuta mata zunubin fasikanci to ina ga wacce kuma za ta je kasuwa ko za ta makaranta ko kuma za ta je gidan biki ko suna ko wani biki can daban wanda ma ba musuluncin za ta ba mun gano wannan da kyau ko shi yasa al-imam al-haythami a cikin littafin az-zawajir ya ce anna khurujal mar'a min baitiha muta'attira mace ta fito daga gidanta da turare mutazayyama mutazayyina kuma gashi ta yi kwalliya ya ce minal kaba'ir yana daga cikin manya-manyan zinuban da ke sabbaba mata shiga wuta walau azina laha zaujuha ko da mijinta ne ba ta izinin ta yi haka ka san duk wacce ka taba sai ta ce ai mai gidana ya gani mai gidana ne ya yadda shine ce in ya ce walau azina laha zawjuha ko da mijinta ne ko da mijinta ne ya umarce ta ko mun fahimci wannan da kyau ko an hana shi yasa ki daina yin irin waɗannan kwalliyan ki zauna ki ma miji kwalliya a gida abin ta kai ci in ma kwalliyan ne mafi yawancin mata ba sa kwalliya sai za su fita waje a gida sai ganta mijinta yana kallon ta yadda ka san wata mai ta kaba in za ta unguwa kuma sai je ta kwalliya kuma sai ce mijin nata bai santa bai zama ya hira da ita bai bai mata kowa kewa kun gano wannan da kyau tana son kulawa tana son kaza tana son kaza a wannan zaman da kike bola gajan ni amma sai zaki fita waje sai ga ana tayin wasu gidan da liƙe liƙe duk ki bigi jiki ki liƙe shi da abubuwa sai ki fita kira nuna makarti ana rubuta maki ba baki sani ba allah maɗaukin sarki ya kiyaye malam sai yake cewa a sharɗin sadis sharɗi na shida daga cikin sharɗin hijabi allah yushbihu libasan rajili kar ki saki hijabin da zaki sa ko kayan ma da zaki sa ko da kayan zaman gida ne a ce yayi kama da irin kayan da maza ke sawa kun gano wannan da kyau ko bai halattar mace ta sa kaya irin na maza ba kiyaye wancan ƙa'idan ya ce walau zina laha zawjuha ko da mijinta ne ce mata ta yi saboda halattawa da haramtawa haƙƙi ne na Allah ba wai haƙƙi ne na miji ba kuna fahimtar wannan da kyau ku to na hijabi sai ga mace ta sawo wando na maza sai ta sa hijabi iya ƙauri tana tafiya wata kuma sai ta ɗauko ma niƙabi sai ta ba a can sama sai ce ah to hijabin nan da niƙabin nan da za a haɗa a sai da su sai a sai hijabin musulunci ya kai ƙasa man ko kun gano wannan da ke ku wannan ungulu da kan zabuwa da kuke ku daina yin shi wallah wannan kaɗai ya isa ya sa Allah madaukin sarki ya fushi da ki abin da kike nema ya hana ki saboda annabi ya tattakura a saukar mai da suratul ahzabi a sauka mai da sotin nuri ya zo yi maki bayani dalla dalla ga abin da Allah ke so ga wanda baya so ki shafa ma idan ki doka ke fimfiris ki ki kuma ki sa rewa ranar lahira kina son Allah madaukin sarki ya kalle ki da idan rahama a nan gidan duniya kina hura hancin wa kina da bukatu kina son Allah madaukin sarki lalle ya biya maki Allah tsoron ki yake ji Allah ya kiyaye ne sai malai ya ce limawar da min al sahiha ba don komi aka ce kada tufafin ki ya kama da tufafin maza ba sai don abin da aka ruwaito a cikin ingantattun hadithai fi la'anil mar'a allati ta tashabbahu bin rijal dangane da hadisan da ke dauke da tsinuwa game da macen da ta tashabbahu bin rajuli take yin kamanceceniya da namiji mun gano wannan da kyau ku fil libas dangane da tufafin take sawa augiri gairi kai koma menene mace ta za ta kamance ceniya tana goguriyo da maza tana samun tsinuwa wa ilaika ma na'lamuhu minha mala ya ce ga wasu hadithai da muka sani wanda suke dauke da wannan bayanin sai na abu horera allah ya kara mashi yadda ya rawaito hadithi ya ce la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ar-rajulu yalbasu libsatil mar'a allah ya tsine ma namijin da ke sa tufafin mata wal mar'atu talbasu libsatar rajuli haka da macen da take sa tufafin maza tun macen da ta sa tufan namiji allah ya tsine mata albarka duk namijin da ya sa tufan mace allah ya tsine mai albarka in ji manzan allah mun gano wannan da kyau ku وعن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول abdullahi dan amr ya ce ya ji annabi yana cewa laysa minna man tashabbaha bir rajuli minan nisa laysa minna man tashabbaha bir rijali minan nisa ba ta tare da mu duk wacce ta yi kamanceceniya da maza mun gano wannan da kyau ko bai tare da mu duk wanda ya kamanceceniya da mata in ji manzan Allah ya shi mun gano wannan da kyau ko ibn abbasin allah ya kara mashi yadda ce la'anan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na minar rijal allah ya tsine ma namijin da ke kwaikwayon muryan mata tafiyan mata yake kwaikwayon sa tufafi irin na mata yake kwaikwayon ayyuka irin na mata allah ya tsine mai albarka mun gano wannan da kyau ko wal mutarajjilati minan nisa da kuma mata waɗanda suke sa tufafi irin na maza waƙala ƙala sai ce akhrujuhum min buyutikum ku fitar da su daga unguwanninku duk inda aka sami irin wannan unguwa to ku kore shi ina fatan mun gano wannan da kyau ya ce manzon Allah ya koruwa ne ya koruwa ne umar ma ya kori irin waɗannan 'yan daudin da suke siffantuwa da siffa irin na irin na mata haka duk macen da ake gan tana siffantuwa da siffa irin na maza ita ma wajibi ne a kore ta a raba ta daga inda mutane suke to amma yanzu abin da kai ci mata da yawa da za ce cire hijabin sai ganta gaba ɗaya ba amurki ya ci ran tashi alkiyama tare za ku tashi da su ina ba ta mun gano wannan da kyau tare za ku tashi da su ba wani abin sha'awa game da su kuma mace da ta san mutuncin da take yi a idan namiji da za ta sa a tamfanta ɗinka mata shi ko leshinta ko shaddanta ko menene ta fito fes na rantse maku da allah mace ta fi fitowa a matsayinta na mace in ta sa tufafi irin wannan da kuka raina wallahi mace in ta sa irin wannan wando ko siket irin na waɗannan arnan sai ganta yadda kasan ɗan shila ruwa ya bige shi wallahi tallahi waɗannan arnan ba sa burge mutanen kirki gaba ɗaya ya kamata ku gane wannan ba sa burge su kwata-kwata allah madaukin sarki ya sa mu dace wa fi lafzin la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama almutashabbihina min rijali bin nisa'i haka annabi ya tsine ma mazan da ke kwaikwayon mata wal mutashabbihati minan nisa'i bin rijal da matan da ke kwaikwayon maza karki sake ki wannan kawai tufafin maza ki basu da abun su karki sake ba wayewa bane ba birnantaka bane allah madaukin sarki ya shiryar da mu da ku gaba ɗaya an abdullahi bin umar kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce thalathun mutum uku la kulunar aljannata ba su ba shiga aljanna wala yanzuru Allahu ilaihim yawm alqiyama Allah ba zai kalli su ran tashin alqiyama al'aqu mun gano wannan da ke ko liwalidaihi da mutumin da ke saba ma iyayen shi Walmar mar'atu da macen da ke sa tufafin maza almutashabbiha mutashabbiha bin rijal wanda take son ta kama da maza wajen tafiya wajen magana wajen sutura wajen komi wadiyus da kuma wanda yake kirkiran sharri domin ya cutar da iyalin shi da shugaban da ke kirkiran sharri domin ya cutar da talakawan shi wannan ba zai shiga aljanna ba allah ba zai kalle shi ba ranar tashin alkiyama makoman shi wuta ne to dan menene kawai daga sa sutura ki bata da Allah Allah ya fushin da ma bai son ya kalle ki me kika yi me kike sha'awa don ki birge wasu ke kuma ki bata alakan ki da mahalicinki Allah ya sawwaka an ibn abi mulaika wasmuhu abdullahi ibn ubaidillah qala qila li aisha radiyallahu anha innal mar'ata talbasul na'ala ya ce yanzu mace tana sa takalma irin na maza faƙalat sai sai da aisha da ce la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama an rijilata minan nisa allah ya la'anci mace da take ɗabi'antuwa da ɗabi'un tufafi irin na maza irin wannan tufafin da ake sa irin na mazan nan ko da yake cewa english ways waye waye tun a zamanin jahiliya suke sawa allah ya ce wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula kasi irin shi kun gano wannan da kyau ku abin ta kai ci yanzu kuma sai zamanin ya juyo wa mutane wa tilkal ayyamu na dawilu ha bainan nas shine ya zagayo sai mutane sai suka bar addini sai kyamaci shiriyar annaba cikin alkur'ani da hadithi sai suka dauko tufafin kafirai suna sawa su kuma waɗannan kafirin da kuke kwaikwayon sa tufafin su yau inda arnan amerika za su zo ƙasan nan ba za su yi muku kara su sa a tamfa da leshi su ɗaura zani da hijabi ba za su yi amma sai ku gidadawa duk mutumin da bai kwaikwayonka ya raina ka ne bai son komi naka shi sa kuma ku raina su ba ku son komi nasu in an yi magana sai ki ɗauko ki ce ke kina bin addini ne ƙurewa ce kanki bai waye ba sai a ce me wayewan kai wayewa shine a yi addini ai kin waye kenan sai ki yi addini amma in baki waye kin san ciwon kanki ba ko to ci ci gaba da abin da kike jiki magayi Allah maɗaukin sarki ya samu dace al-imam zahabi ya kawo a cikin littafin kaba'ir cewa yana daga cikin shirgegen zunubi wanda yake kai mai yin shi zuwa wuta shine mace ta rika sanya tufafi irin na maza ina fatan mun gano wannan da kyau ta sa tufafi irin na maza ko da yanayin tufafin ta yi shi da na yanayin mata amma in maza ke sa irin wannan tufafin to ta shiga uku kuna fahimtar wannan a ce za ta ɗauki atamfa cin da atamfa tufafi ne da mata ke sawa sai ta ɗinka shi da shaf irin tufafin maza shaf da wando ai sa wando ɗabi'a ne nawa na maza to ba ba wannan ke sa zanin ke kawai ya isa ki ɗinka siket ɗinki irin yadda ake ɗinkawa wanda mace ke sawa wannan shi ke fitar da ke a matsayin mace amma kina sa tufafin namiji wallahi namiji zai fara maki kallon namiji ne ba mun gano wannan da kyau waɗannan arnas dina ba ku sha'awa duk wanda ko ga yana sha'awar su ko wallahi sha'awa ce ta zina kuma da zaka ce mai auruwanci zai ce Allah ya kiyaye ni in auruwanci Allah ya kiyaye ban ba aure ta ba me yasa ba za ka aure da ba sai ci hawa wala da shi ya san abin da ya ji kuma ya san abin da ya gani kuma ya san abin da ya yi to ba zai yi ba ya ce zai tafi ƙauyensu ne ya je ma innan shi biyayya ya ta nemo mashi ki da kunu ya dan gyara ta allah madaukin sarki ya sa mu dace al'imamu zahabi da ya kawo waɗancan hadithai da muka ƙare karanta sai ya ce fa'iza labasatil mar'a zayyar rijal in mace ta sa tufafi irin na maza mun gano wannan da kyau ku to wannan yana canza yanayinta gaba ɗaya mun fahimci wannan da kyau ku sai ta koma tana kwaikwayon irin abin da namiji yake yi sai a waye gari allah yana fushi da ita allah ya tsine mata albarka manzan allah ya tsine mata albarka mun gano wannan da kyau ku? sai ce wali zauji ha iza amkana ha min dalika auradiya bihi walam yana ha hakan mijinta ma in shi ya siyo mata waɗannan kayan kuma ya ga tana yi bai hana ta ba to shi ma Allah na tsine mai albarka li'annahu ma'amurun bi taqwimiha saboda miji an umarce shi ya tsaye da matan shi cancak akan addini ala ta'atillah akan yi ma Allah biyayya wa nahyaha an ma'asiyatihi kuma ya hana ta dangane da saba ma Allah li qaulillahi ta'ala ku anfusakum wa ahlikum nara allah ce ku kare kanku kuma ku kare iyalanku daga wuta wa kodu hannasu wal hijara wanda ita wutan nan makamashinta mutane ne da duwatsu ai wallahi miji za a yi ma kwalliya ce ai wallahi zo mu je za a sai miki kaya ka ito shikenan ke sa a tsine miki a tsine ma shikenan sai daga baya rayuwa ta rikice muku a ci alga ta mala ta mana addu'a sai a ta yin addu'a tsinuwa na cinye ta ina ba ta mun gano wannan da kyau abubuwa sai ta rikice muku wanda kuma ku ne kuka jawo shi da kanku Allah ya kiyaye wani kawalin gai sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka magana annabi da ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku masu kiwo ne kuma za a maku tambaya kan wannan kiwon da aka baku sai ce arrajul ra'in fi ahalihi mutum mai kiwo ne dangane da iyalin gidan shi wa mas'ulun anhum yawmal qiyama sannan za a yi mai tambaya dangane da su a ranar tashin alkiyama ina fatan mun gano wannan da kyau haka aka samu al'imam ibn hajar al-haitami a cikin littafin azawajir min kaba'ir shi ma ya ce sa tufafin da mace za ta yi mai shige da tufafin maza to shi ma wannan yana daga cikin manya-manyan zunubai haramun ne mace ta yi wannan dole ne ki nisance shi kwata-kwata ina ba ta mun gano wannan da kyau al'imamin nawawi kuma ya ce haramun ne ta da wasu malamai suna cewa ai makaruhi ne mala albani ya ce a'a haramun ne tare da hadithan da in an lura da su da kyau waɗanda suka gabata dole ki ci tufafin maza allah shi kiyaye malin ya ce falfarika ma libasin rijali wan nisa abinda ke tantance rabi tsakanin tufafin maza da mata ya udu ila ma yuslihu lir rijal wa ma yuslihu lin nisa shine za a kalli wani irin tufafi ne ya dace ma maza wani irin tufafi ne ya dace ma mata yanzu a kasar na ana ganin mutum zai sai a tamfa sai a ce nawa ana ganin shi ya je siyan alawayyo za a ce nawa to shi kenan ana ganin an fara fitar da shaf irin wannan tele zai dinki za a ce zai dinka ma shi mun gano wannan da kyau ko amma ana ganin an siyo kaza an fara yanke yanke an fara yanke yanke da datsa datsi za a ce matan ka za ka yi ma haka ne wannan shine tufafin mata shi ya dace da su na maza kuma su sa irin nasu ina fatan mun gano wannan da kyau to sai malai ce fannisa ma'amuratin bilistitar su mata an umarce su da sizzata jiki wali hijabi su san hijabi kasi barruci wali haza lam yushra laha raf as-sawt fil adhan malai ce da wannan ne ko da mace a gidanta za ta kira sallah ba a yadda ta daga sauti ba wa talbiya wajen talbiya ma wajen aikin hajji ba a yadda mace ta daga sautin ta kamar yadda namiji ke dagawa ba wani su'uda ila safa wal marwa kuma ba a ce mace sai ta hau dutsen safa da marwa lallai ba wala tajarrudi fil ihram ko ba a ce mace ta tuba tufafinta irin yadda namiji yake tubiya wajen haramun aikin hajji ba kamar ta jarradar rajil kamar yadda namiji yake tubewa ina fatan mun gano wannan da kyau malai ce fa innar rajul ma'amurun an yakshifa ra'asahu kun ga namiji a wajen aikin hajji ma ba a yadda ya sa hula ko rawani ba dole ya bude kanshi amma ke ba a ce maki ba wala an yalbasa thiyabul mu'tada kuma ba a yadda ya sa tufafi wanda ya saba sawa na yau da kullum ba shi namiji amma ke kuwa sai aka ce ki sa tufafin da kika saba sawa titir ina fatan mun gano wannan da kyau to shi tufafi mala ya ce kaman gida ne kun gano wannan da kyau ku ya ce wa ma'alumin annal masakin min jinsil malabis gida yadda kasan tufafi ne kilahuma ju'ila fil asli lil wiqaya da gida da tufafi an sanya shi dan kariya ne wa daf'u darar kuma ya tukuɗe ma mutum cutarwa kama ja'alal akli wa shurbi li jalbil manfa'a kamar yadda ci da sha an yi ne dan ya kawo amfani fallibas mala ce kun ga tufafi yattaqil insan min harri wal bardi wa yattaqi bihi silahul adu wa kadhalika al maskan haka almasakin haka gidaje mun gano wannan da kyau ku tufafi an sa shi don ya kariya ga sanyi ya kariya ga zafi ya kiyaye daga makami an sanya abin da yake silke ni tufafi kenan haka gida to idan kika sa tufafi bai kiyaye ke daga fitinan da ake jin tsoro ba to ya zama tufafi ya zama aikin banza kenan a wajenki ya zama bai da amfani tufafi ya ja miki tsinuwar Allah ya ja manzan Allah ya fushi da ke ya ja mala'ikun Allah su tala'antan ki baiwar Allah ki ɗaukan ma kanki abin da za ki iya duniya da lahira Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malam yake cewa walmar mar'atu al mutashabbiha bir rijal taktasibu min akhlaqihim duk macen da take sa ta fafe irin na maza sai kaga tana ɗaukan ɗabi'un maza hatta yasiru fiha min tabarruj har ka ga tana son ta rika fitowa irin yadda namiji yake fitowa tsoron shi ina fata mun gano wannan da kyau abubuwa na banna zai ta faruwa iri iri iri iri iri iri shine sai ga tana son ta rika gogoriyo da maza wata ga ta fara shaye-shaye irin na maza har ga ana zuwa ana aikata ayyukan sha irin wanda namiji yake Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi yasa malai ce wa iza ta bayyana annahu la budda min an yakuna baina لباس rijali والنساء nisa يتميز ne ta والنساء وأن rijali لباس nisa فيه an yakuna libasun nisa fihi minan sistar wal ihtijab ce to in kun fahimci bayanan da muka baro a baya gaba daya abin da ake so shine a samu abin da zai bambance tsakanin tufafin maza da kuma tufafin mata tufafin mata tufafi ne da ake son ya sitarce jiki gaba daya ga mace ta fito wai ana ganin tsawon kafanta a waje ai mace bata zama mace ba shine kamar da namiji ke sa wando wai ku sha'awan wannan abin kuke yi kun gano wannan da kyau ku ba ku san Allah na sama yana fushi da ku ma'ana ke raina halittar da Allah ya miki na ya mace ke Allah ya maki laifi so kike da namiji ya yi ta mun gano wannan da kyau shi yasa Allah madaukin sarki ya kiyaye mu a sharɗin sabe sharaɗi na bakwai daga cikin sharaɗin da tufafin mace dole sai ya cika shi Allah yushbihu libasul kafirat kada tufafin mace musulma ya yi kama da tufafin kafirai ina fata mun gano wannan da kyau kakki sake tufafinki ya yi kama da tufafin kafirai lima karrara fi shari'a annahu la yajuzu lil muslimina rijalan wa nisa saboda ya tabbata cikin shari'a bai halatta ga namiji ko mace ba at tashabbuhu bil kuffar shin kamanceceniya da mata sawa'un fi ibadatihim wajen ibadansu ne o a ayadihim ko bukukunansu ne ko ma me wanda ya shafe su to bai halatta ba ina bata mun gano wannan da kyau amma malam ya ce mal asab abin ta kai ci a yau za ga kasirun al musulmi na yawa daga cikin musulmi hatta alladhina ya'nuna minhum bi umuri din har waɗanda ma fa ake ganin suna kula da al'amuran addini wa da'awati ilaihi suna kiran mutane zuwa ga addinin za ga suna yin irin wannan kamanceceniya da kafirai wajen su malai ce jahalan him saboda sun jahilci addinin nasu au taba'an li ahwa'ihim ko kuma bin son zuciyansu a wani hirafan ma adatihim al'asar alhadar ko kuma su saba ma al'adunsu suna son su bi wasu al'adu can daban saboda son koyi da turawa waɗanda suke kafirai hatta kana zalika min asbabi dullil musulmina wannan ya zama shine dalilin kaskancin musulmi wa da'afihim da rauninsu wa saitaratul ajanib alaihim da kuma irin yadda kafirai suka mamaye musulmi wasti imarihim da kuma mamaye garuruwansu sai malamin ektibas ya ce inna allaha la yughayyiru ma bi hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai canza mutane halin ɗaukaka da izza da buwaya da suke ciki har sai sun canza ma kansu sun koma bin son zuciya sun kaskanta kansu sun koma sun biya makafirai allah ce ina dama a ce mutane za su gane wannan su gane cewa abin da suke ba daidai bane su gyara shine malam sai ya kawo ayoyin alkur'ani allah ce wala kada atena bani isra'ila alkitabu wal hukma wan nubuwa mun ba banu isra'ila littafi da annabta wa na min at-tayyibat muka ji da su daɗi wa faddalnahum alal alamina muka fifita su akan al'umma da yawa wa atinahum bayyinatin min al'amr famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahum al'ilm baghyan minhum inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyama fima kanu fihi yakhtalifun Allah yana zargin su ne sai ce ma annabi sun maja'alnaka ala shari'atin min amri kai kuma muka ɗaura ka akan shari'a fattabi'aha ku bi ka'idoji da tsare-tsaren shari'a wala tattabi a hawa na laye a namuna kwaikwayon kafirai son zuciyan jahili ne da ba san Allah ba su ma can Allah ya yi musu baiwa na annabta na saukar da littafi na ilimi na fifiko na arziki na ɗaukaka na buwaya na wayewa na komi amma da suka saba ma Allah sai Allah ya ce bai yi da su to yanzu in muka sauka akan ka'idan da mu Allah maɗaukin sarki ya dora muka bi nasu sai Allah ya fushi da mu ma ya ce biri da mu ko da ko ta hanyar sa ta fafi ne irin nasu mun gano wannan da kyau ko haka Allah maɗaukin sarki ya ce walladina atainahumul kitaba yafrahuna yafrahuna bima unzila ilayka wa min al-ahzabi man yunkira ba'dha Allah madaukin sarki ya ce waɗanda muka ba littafi yahudu da nasara suna farin ciki da abin nan da aka saukar maka domin sun ga yayi daidai da abin da aka saukar masa sai suka yi imani da shi amma wasu ƙungiyoyin kakarai sai suka musu wani bangare na sakon da Allah maɗaukin sarki ya aiko ga da shi sai ce kul inna ma umirtu ana abudallaha wala ushrika bihi ilaihi adu wa ilaihi ma'ab kuma kafirai sun yadda da wani bangare sai suka kafirce mu wani bangare Allah ce ka rabu da su kai an umarce ka ga bauta ma Allah ne saboda makomanka zuwa gare shi ne sai ce wa kazalika anzalna hukuman arabiya wala in tabata ahwa'uhum ba'da ma ja'aka min al-ilmi in ka sake ka bi son zuciya irin son zuciyar waɗancan kafiran bayan ilimi karara gashi ya zo maka cewa bin son zuciya irin nasa can yin imani da wani bangare da kafirce ma wani bangare to malaka min min waliyin wala waqa ba ka da wanda zai jibinci al'amarinka a wajen allah ran tashin alkiyama ko wanda zai kiyaye ka daga allah wahala za ka shiga wahala ta dindindin shi sa yanzu ba an gaya muke ba ki ɗauki wani bangare ke imani wani bangare yin imani ran tashin alkiyama wahala za ki sha shi sa Allah ya ce alam an lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wani lokaci bai yi ga mumine ba da zuciyarsu za ta cika da ambatan Allah wa ma nazala min alhaq da irin wannan gaskiyan da ake jeren giyan saukar masu sai Allah ce wala ya kunu kalladina utul kitaba min qabl kas su zama kamar waɗanda aka saukar ma littafi a baya fatala alaihim al-amad tsawon zamani da guri ya ja suka kauce ma umarnin Allah faqasat qulubuhum zukatan suka bushe Allah ce wa kasirun minhum fasiqun mafi yawancinsu fasikai ne Allah bai yi da su kwata-kwata ina fata mun gano wannan da kyau dangane da hadithai abdullahi dan amur dan as ya ce annabi ne ga sayyidina aliyu ya sanyi wasu tufafi thawbaini mu'asfaraini yalo faƙara ya ce inna hazi min siyabil kuffar wannan tufafin kafirai ne kakka sa su shi sa tufafin da zaki sa kar ya zama ya yi kama da tufafin da kafirai suke sawa ƙa'ida ta takwas kuma ƙa'ida ta ƙarshe shine Allah ya kuna libasu shuhura kar ya zama tufafi ne na shuhura na alfahari kun gano wannan da kyau ku shine sai ce li hadisi bin Umar radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man labitha thawba shuhura fi dunya albasahu Allah thawbal mudilla yawmal qiyama duk wanda ya sa tufafin shuhura ran tashin alkiyama Allah zai sanya mai tufafin kaskanci sannan a jefa shi a wuta mai babbaka in ji manzan Allah mun gano wannan saubu shi ne ke keɓantu da sa wasu tufafi wanda ana gani za a ce saya linkin kakki wannan ko kuma ba ki da halin sa tufafi kaza saboda tsadin shi ke kukuta ke sai kin sa mai tsada kin yi alfahari irin wannan saubu shura ne ke sa ni set ɗinki mun gano wannan da kyau ko kin kai sa mai kyau mai tsada sai ki ca ah, ki kaskantacce wulakantacce za ki rika sawa shi ma wannan sabo shuhura ne duk wanda take wannan jiki magayi ranar lahira malici ce na yantahi binal kalam ala shirutul wajib ta haƙiƙuha malam ya ce to daga nan ne abin da muka yi nufin za bayanin shi dan gani da sharaɗi na wajibi wanda mace za ta sa ni tafafi bayanin shi ya kare mun gano wannan da kyau ko iyakan bayanin kenan malam ce dole ne sai mace tufafinta ya cika waɗannan sharuɗa gaba ɗaya ta rufe jikinta gaba ɗaya shine an ya kuna satirar da jami'i badina ta sitarce jikinta gaba ɗaya banda fuska da tafukan hannu kamar yadda malam ya bayani a baya mun kauce ma wannan sabanin da ya ta kawowa ne da kuma ya tabbatar da cewa in so samu ne mace ta sa niƙabi in so samu ne ma ta sa safin hannu sannan wa Allah ya kuna zinatan fi nafsihi kada hijabin shi kan shi kasance ado ne kaga mace ta sa hijabi mai fulawa ko kuma tambaye ta cewa hijabi ta sa wannan after dress da kuke cewa shi kan shi kayan ado ne ai ya ba ta mun ga wannan da kyau kawai kuna sa kayan bacci kuna yawo da shi in an taba ku sai ku ce wai ai kaza kaza kaza saboda gidadanci da kauyanci kuma an taba ku ce ku yan boko mun fahimci wannan da kyau ko sannan wala shifafan kar ya zama mai siffanta da suranta da bayyane da jiki yake wala dayyikan kar ya zo kuma ya zama kuntatacce mai matse jiki ya siffa bane ne hawan da zai rika siffanta jikin mace wala mu tsayyiban kar ya zama an sanya mai tarare wala mu sha bahan libasin rijal kar kuma ya zama mai kama da tufafin mata ko kuma tufafin kafirai ko kuma saubu shuhura ina ta mun gano wannan da kyau malai ce dole ne ki tabbatar kin sa irin wannan tafafi yakki irin shi za ta sa sannan kanwanki sannan yarki sannan matanka ya kai labai duk abin da zai saba ma shari'ar musulunci ka kauce mashi saboda annabi Allah annabi ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkaninku masu kiwo ne kuma za a tambaye ku akan kiwon da Allah ya dora muku sannan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku masu imani ku kare kanku da iyalanku daga wuta wanda ita wutan nan wa kodo hannasu wal hijara makamashinta mutane ne da duwatsu alaiha mala'ikatin giladun shidad a kan wannan wuta akwai mala'iku masu ƙarfi la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun dukan wanda ya shiga wuta kawai suke sakamakon ya saba ma Allah malam yace as'alullah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki an yofikana littibai awamirihi ya datar da mu an yofikana ya datar da mu littibai awamirihi mu bi umarnin da ya bada na bi na wahihi kuma mu nisanci abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hana mu a ga mace lokaci sai ta sa wani tufafi a jikinta sai ta nemo wani hijabi mai shara-shara inda in ta sa hijabin wancan na cikin zai rika bayyana a bayan wannan hijabin sai zama wani kwalliya na daban kun gano wannan da kyau ku kuma sai ta samu ce hijabin wai har ya kai kasa ai ya kai kasa wannan ke da mahalicin ki ai Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu daga bijire mai ya kiyaye ma daga aikata ayyukan da yake tar da shi Allah ya shiryar da mu ya sa mu tuba daga abubuwan da muka wanda ba daidai ba Allah ya karbi tuban mu ya saka mu daga cikin bayan shi waɗanda yake so kuma ya nufin zai sa a cikin aljannan shi muna yin addu'a na musamman ga amarya da ango da kuma iyayensu Allah madaukakin sarki ya sa masa albarka kuma ya zo da su lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum